bien avant la situation, la crise politique que nous vivons à l'instant, la population du Niger. Tun kafin dambarwar juyin mulki, dama al'ummar Niger na fama da matsalar karancin abinci, wacce ke da nasaba da lokacin tsaka da damuna babu a rumbu babu a ɗaki. A taka nema a duk shekara muke kaiwa al'ummar ƙasar ɗauki a daidai wannan lokaci mai matuƙar wahala. to sai dai wannan rikicin siyasa ya kawo cikas wajen zartas da waɗannan muhimman tsare-tsaren namu da suka jibanci bunƙasa ilimin boko da samar da sabbin dabarun haɓaka noma da kiwo da kuma ƙarfafa zaman lafiya musamman a yankunan da ke fama da matsalar tsaro wacce ta tilasta wa dubban iyalai tserewa daga matsugunansu a kusa da iyakokin ƙasar da najeriya da mali da kuma burkina faso inda 'yan ta'adda ke cin karansu babu babbaka a yanzu duk waɗannan tsare-tsaren da muka yi sun tsaya cak. Avec la, la description que je viens de vous faire euh, de la précarité euh, Idan kuka yi la'akari da abin da na faɗa a can baya ana fama da targaɗe ne sai kuma ga karaya ta samu. domin matakin rufe iyakokin Nijar da makwabtanta ya haddasa karanci da kuma tashin farashin kayayyakin masarufi dangin masara da shinkafa da sauransu. Lamarin da ya ƙara wa al'ummar ƙasar raɗaɗin wahalar da suke ciki, sannan kuma ya raunana tafiyar harkokin kasuwanci. Euh, Hakika matakin katsa wutar lantarki ya kassara tafiyar aiki a asibitocin kasar da kuma haddasa lalacewar magunguna irin su salkunan jini da ke da bukatar guri mai sanyi. Sannan kuma ya rufe iyakokin kasar ya hana mana isar da kayayyakin agaji da suka hadar da kayan aikin noma da abinci da kuma magunguna da ke jibge a iyakokin kasar. lamarin da ya kawo na nakasu ga aikin gama gari na alluran rigakafi da muka saba yi hakan kuma babban haɗari ne ga rayuwar miliyoyin ƙananan yara